نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na juma'a 24 ga watan ramadan shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da biyu ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 43 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 44 fadin Allah madaukakin sarki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur kuma ina jin wannan shine darasin mu na shida a cikin sura ko na bakwai bismillah إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وَكَانُوا بما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه شهداء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله مدعوكين تركيش إنا أنزلنا التوراة للي مومك توكر دلتاب التوراة النبي موسى عليه السلام فيها هدى ونور a cikin littafin al-taura akwai shari'a kuma a cikin littafin al-taura ma'ana littafi ne wanda inda ma'abutansa sun bi shi to za su shiryu kuma inda sun bi shi zai haskaka musu turbar rayuwa duniyarsu da lahirarsu domin littafi ne cikinsa akwai shirya sannan kuma cikinsa akwai haske Allah ke ya hukumu bi hannabiyyun allazina Aslam. annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga Allah sun yi hukunci da attaura dan a tabbatar maka da shiriyarta dan kuma a tabbatar maka da haskenta lillazina hadu sun yi hukunci da ita ga waɗanda suka bi addinin yahudanci a lokacin da addinin yake ci a lokacin da Allah madaukakin sarki bai soke yin aiki da shi ba war rabbaniyuna haka nan ma mutanen kwarai cikin salihan bayi waɗanda su ba annabawa ba duk sun yi hukunci da asaura wal ahbar haka manya manyan malaman yahudawa waɗanda suke na Allah su ma sun yi hukunci da asaura bima tuhfizu min kitabillah sakamakon amanar da aka ba su ta su kula da littafin Allah littafin Allah anan shine dai at-taura din wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida akan haka sun kasance masu lura akan haka fala takshawun nas kada ku ji tsoron mutane wa ni kadai za ku ji tsoro inji Allah wala a bi ayati samanan kalila kada ku siyar da ayoyina da kuɗi ɗan kankani wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai wannan aya tana nuna mana gaskatuwar Attaura a matsayin lissafin Allah kamar yadda mu daman mun yi imani da haka Qur'ani ya gaskata mana haka Qur'ani ya yarda da littattafan da suka gabace shi kamar Attaura, kamar linjila kamar zabura domin duk ya ambace su a cikinsa da cewa littattafan Allah ne da kuma bayanin kowane annabi da aka bashi kowanne daga ciki ya faɗa a saura littafi ce ta annabi Musa da dan uwansa Haruna ya faɗi linjila littafi ne na annabi Isa ya faɗi zabura littafi ce ta annabi Dawud alaihi salatu wassalam to anan sai Allah madaukakin sarki ce da a taura fiha gudan wani cikin akwai shari'a akwai haske malamai suka ce wannan ke nuna da asaura da linjira duk ɗaya suke darajar su ɗaya ce a wajen Allah domin littattafan Allah wasu sun fi wasu Qur'ani ya fi dukkanin su kamar yadda ayoyi za su nuna a nan gaba waɗansu su kuma sa'annin wasu ne daidai da daidai babu fifiko a tsakanin su kamar asaura da linjira, babu abin da ɗaya tafi ɗayan da shi duk yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta asaura irin waɗannan sifofin kuma da su ya sifanta linjira a cikin Qur'ani a nan an ce da saura fiha hudan wa nur cikin akwai shari'a akwai haske kuma da aka zo batun linjila dangane da sha'anin annabi isa wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur mun ba shi linjila ita ma cikinta akwai hudan kuma cikinta akwai annur shi yasa ma da attaura da linjila din na mutane ɗaya ne din na al'umma ɗaya ne sune banu isra'ila annabi Musa wajen su ya zo da littafin attaura da ya tafi kuma annabi Isa ya sake biyo bayansa da littafin linjila shi yasa yake wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo dan in halatta muku wani abin da da an haramta muku mana a cikin attaura da an haramta musu wasu abubuwa amma linjila sai ta zo da sauƙaƙawa shi yasa malamai suka ce za a raba manzancin annabi Musa da annabi Isa gida biyu a taura ta ɗauki kaso hamsin linjila ta ɗauki kaso hamsin annabi musa ya zo da kaso hamsin ɗin farko isa kuma ya zo da kaso hamsin ɗin ƙarshe dan haka a taura da linjila dukkanin su littattafan allah ne kuma cikin su akwai haske kuma akwai shirya da wannan zaka gane qur'ani ya fi su su ce aka yi fiha hudan wa nur cikin su akwai shirya akwai haske ba dukansu ne shirya ba ba dukansu ne hasken ba a ciki akwai shirya a ciki akwai haske amma shi ba qur'ani ga baki ɗayansa ne shari'a alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan baki ɗayansa ne shari'a ba wani kaso nasa da zaka ce wani bangare shari'a wani bangare kuma wani abin na daban to sannan qur'ani baki ɗayansa ne haske وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه nuran. kaga ba fihi nur ba a ja'alnahu nuran dukkan sa haske ne shi yasa yake ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه qur'ani baki ɗayansa ne haske baki ɗayansa ne shirya amma a taura wani bangaren ta haske wani bangaren ta shirya inda yake haske daban da inda kuma yake shirya duk da waɗansu malamai suka ce haske ɗaya ne da shirya domin dukkan shirya haske ce kuma nan haske shirya ne to amma dai sai Allah ya nuna cewa ba duka ba fi ha hudan wa nur da bambanci da kuma hudan da kuma nur Allah ya ce ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka miƙa wuya da Allah sun yi hukunci da attaura tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa annabi dubu akai kuma dukkaninsu da attaura suke bayani da attaura suke hukunci da attaura suke bautawa Allah da attaura suke wa'azi da annabi Musa ya wuce sai Allah ya rinka tayar da annabawa suke daɗa yi wa bani Isra'ilawa wa'azi da tunatarwa amma kowanne ya zo ba da sabon littafi zai zo ba zai zo dai ya ce wannan dai a sauran ita na zo in jaddada muku wannan dai a sauran ita na zo in sake tunatar da ku ita bayanan da dai Musa ya muku su na zo dai in sake kwankwatar zukatanku da su shine yanku bi hannabiyun annabawa suna yin hukunci da ita cikin waɗannan annabawa guda dubu a nan aka samu annabi yusha wanda shine na farkon su a nan aka samu annabi dawud wanda ya biyo bayan su domin dawud an yi shi ne bayan shuɗewar annabi musa alaihi salam tunda allah madaukakin sarki cikin suratul baqara ya nuna cewa bayan shuɗewar annabi musa aka samu dawud alam tara ila al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'athna malikan نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا kaga duk wannan abu ne wanda ya faru bayan annabi Musa ya tafi a can karshe sai Allah ya ce wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ma'ana annabi Dawud shi ma ya zo bayan annabi Musa to sai shi annabi Dawud ya zo da littafin Zabura akwai dan su Sulaiman ya biyo bayan sa to haka nan annabawa suka yi ta biyowa thumma arsalna rusulana takwa muka yi ta turo da manzanninmu wani na bi wani suka ta gargadin mutane suka yi ta musu wa'azi da kuma littafin at-taura shine ma'anar yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu kalmar annabiyuna allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya da Allah suka musulunta malamai suka ce wannan yabo ne wani ya ji abin bambara wai an ce da namiji hajara ya ji an ce annabawa kuma wai sun musulunta sai ka ji kamar ba wani abu bane ba sabo karka ɗauka musulunta su irin taka ta kila sai da aka ja in ja da kai aka sha daga da kai aka faɗa ka faɗa da ƙyar sannan kuma ka zo ka mika wuya su ba haka musulunta su take ba su kam kai tsaye suka mika wa Allah lokacin da ya taya musu kamar annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin babu da. kuma daman ubangiji ya yi umarni ga bayan cewa su musulunta su ni kauya su ba wa Allah wuka da nama wa alimu ila rabbikum wa aslimu lahu da daga su annabawa sun ni kauya annabiyun allazina aslamu annabawan da suka ni kauya ga Allah da haka malamai suka ce kalmar allazina aslamu sifa ce ta annabiyun kuma yabo ake nufi da ita dan a nuna maka annabawa sun yi kauya ga Allah ba sa ja'in ja da shi ba sa shakka cikin al'amuransa lillazina hadu ga waɗanda suka ba addinin yahudawa wal ahbar da kuma ahbar ahbar jam'i ne na hibar akan ce hibar da yiwa ha'un kasra kuma akan ce habar da yiwa ha'un din fatha suka ce kalmar hibru ta fi fasaha da kisra sama da ce habaru kuma abin da ake nufi shine gwanin sanin ilimi wanda ya goge ya yi zurfi cikin sanin ilimi shi ake kira da suna hebel ko a ce da shi habar domin asalin kalmar hubur daga at-tahbiru ne at-tahbiru shine at-tahsin da kai na aka ce ahbar ana nufin allazina yuhassinuna al-ilm Wadanda suka san ilimi suka yi fice a cikinsa kuma suke kyautata shi to irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake yabo cewa su ma sun yi hukunci da attaura sai Allah ya ce bi maktubi min kitabillah wai da mun ba mamaki su kan su aka ba su amanar rukan littafin Allah dan wannan littafin Allah shine attaura domin da shi ake magana inna anzalna tawra bi maktubi min kitabillah da haka kitabullah shine attaura malamai suka ce wannan ma zai da nuna maka darajar qur'ani da saura da linjila Allah bai ce zai kare su ba littattafansa ne amma bai ce zai kare su ba sai danka wa mutane cewa ku riƙe, ku kare malaman yahudawa su aka ce su kare a taura malaman nasara aka ce su rike amanar lingila su kare ta amma shi ko qur'ani sai Allah ya ce inna nahnu dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan littafin mu kuma za mu tsare shi da kanmu a taura ma Allah ne ya saukar da ita ya ce inna anzalna taura amma bai ce ba wa inna laha lahafizun sai ya ce bi masufi domin kitabillah mun ba wa masu su su rike kayan su da kansu to shi yasa zaka ji an ce a sauran littafin Allah linjila littafin Allah qur'ani littafin Allah amma sai a ce maka wancan an caccanja shi wannan kuma ba zai canji ba saboda wancan mutane aka ce su rike rikon mutum kuwa yana da rauni akwai rikon tsakainar kaji a ciki duk yadda jagorancin kai kai da dagewarka da cijewarka ai za ka yi mutu za ka yi rashin lafiya watan wata rana ma za ka mutu to kaga mutum gane kuma duk ya kare amma shi ko Allah idan yace zai kare zai kare to shi ba la ta akuzuhu sunatun wala nan gangadi baya kama shi ballanta na yin bacci baya gajiya wa huwa hayyul la yamutu shi rayayye ne wanda baya mutuwa subhanahu wa ta'ala to kaga tsaron Allah da tsaron mutum ba zai zama ɗaya ba da haka da wannan qur'ani ya fifita ya samu daraja akan sauran littattafai to malamai sai suke cewa waɗannan al'ahabar da Allah ya ce ya ba su rukun littafin a taura shin sun rike daman dai ko za su rike tunda mutane ne za a samu rauni rukun su ba zai kai ya rukun Allah ba da haka ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa littattafan su ba da kuma alƙur'ani dan suna su suke rike kayan su ƙur'ani kuma shi Allah ke rike shi shi yake lura da shi to amma wai duk da hakan ma tukun rukun da aka ba su sun rike da kyau amsa ita ce ba su rike ba ayoyi da yawa na qur'ani sun nuna cewa ba su rike ba sun ci amana ubangiji ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhiba hum ya'lamun daga cikin su akwai waɗanda suka rubuta ayoyin boyi sai su rinka rera su da baki in sun zo karatu kai ka ɗauka ayoyin gaske dan ka ɗauka na gaske ne amma ba na gaske ba ne kai har ma za ku fito su ce mata ai wannan ma ta Allah ce amma ba ta Allah ba ce suna faɗa wa Allah ƙarya da halin suna sani a wata yare ce fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailun lahum mimma kasabat aydihim wa wailun lahum mimma yaktubun azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta ayoyin ƙarya da hannunsu su saka cikin littafin Allah dan su samu dan kuɗi kalilan kuma su ce wannan na Allah ɗin alhalin kuma ba na Allah bane ba azaba ta tabbata gare su sakamakon abin da hannun ya rubuta azaba ta tabbata gare su sakamakon abin da suka samu na kuɗi ta wannan hanya to kaga duk wannan cin amana ce ta littafin da Allah ya ba su ce su rike ba su rike ba a wata ayar yace kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katiran kul kace da su man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa wa ya saukar da littafin da annabi musa ya zo da shi amsa shine Allah taj'alunahu qaratisa wanda kuke rubuta shi akan takaddu tubudunaha wa tukuna kathira wani ku bayyanar wani kuma ku koyi in bai muku daidai da son zuciyarku ba wa wallintum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum wa aba'ukum aka sanar da ku abin da baku sani ba ta hanyar littafin ku da iyayenku in sun baka amsa Allah za ku ce in ma ba su baka ba kulillahu sai ka ce musu Allah sun mazarhun ke kaunin yal abun sannan ka kyale su cikin dimuwarsu suna rudani to da haka wannan sai nuna cewa amana da Allah ya ba su sun rike littafin su sun ci wannan amana bi maktubi min kitabillah sakamakon amana rukan littafin Allah da aka danka musu wa kanu alayhi shahada kuma su sun kasance shaidu akan cewa hakan ta faru Allah ya danka musu amana su kula da littafin su amma ba su kula da shi ba kawo ko maciyin amana ba abin a ji tsoro bane ba maciyin amana ba abin a girmama bane ba maciyin amana ba abin a ɗauki kwaikwayon rayuwa tare da shi bane ba da ka me ke burge ka bai gaba yahudi me ke ɗaukar hankalin ka game da nasara me yasa har wata ran take cewa masu amana arni ya fi musulmi amana ta yaya Karya ne ubangiji ya ce mahaifinta ne ya ba su amana sun ci tsammanin ka Allah ya ba su amana su ci kai sai ka ba su su rike sun fi tsoron ka sama da Allah shi yasa Allah ke fala shauhu ko fala takshawun na kada ku ji tsoron mutane ya ku musulmi domin duk wata al'umma da Allah madaukakin sarki ya so ya girmama ku ko al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya sa sai da ta gabata ta yi rawa kuka ga takunta sai kuma kuka zo a ƙarshe dan ku ga inda suka yi rawa suka dace da inda suka yi kuskure inda suka yi suka dace sai ku yi dan kuma ku samu dace inda suka kuskure ku kuma sai ku saba musu sai ku yi abin da yake na daidai da ka fala ka kashe na kada ku ji tsoron mutane wa shauni ni kadai za ku ji tsoro wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku siyar da ayoyin Allah da kuɗi dan kadan dan wani abu da za ka samu na duniya ka koye gaskiya dan wani matsayi da kake nema ka canja wa qur'ani fasara dan tsoron wani mahaluki wani dan adam yana maka wata barazana ka canja lissafin Allah ka yi fassara dan ta dace da son zuciyarsa in kai haka ka haɗe cikin ka cuci kanka dan adam ba abin da zai iya maka in kura tana maganin za zawo wa kanta idan wata barazana yake da ita ya tsare kansa daga abin da ke samun sa yau da gobe na musulman rayuwa idan wata ɗaukaka ce ya ba wa kansa kai har da kake fatan samun a wajensa sakamakon haka haka ke neman kai faɗa da ubangiji da ka wala tashtaru bi ayati saman kalida kada ku sayar da ayoyi na da kuɗi ɗan kaɗan malamai suka ce a nan an ce kuɗi dan kaɗan ba wai ana da in an baka da yawa kuma ka siyar ba a sai dan a nuna maka cewa duk abin da zaka samu sakamakon koye gaskiya to komin yawan saka dan ne dan zai kare ita ko gaskiya tana nan ba a taba cewa wani gaskiyar ka ta kare sai dai a ce kariyar ta kare da ka ƙarya komin yawan ta tana karewa amma gaskiya komin kankanta ta dawwamammiya ce domin menene gaskiya Allah shine gaskiya ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل Allah shi ne gaskiya don haka gaskiya tana da gata gaskiya ba ta karewa da haka duk abin da za a baka don ka koye gaskiya duk abin da za a baka don ka canza gaskiya ko mun yawan ka kaɗan ne idan ka haɗa da ladan da za ka je ka na lahira da fada da za samu a wajen ubangiji wanda wannan dawwamammiya ce ba za ta kare ba ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون lallai waɗanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba su ne kafirai na وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفر وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله يكي وكتبنا عليهم فيها مربو تامت أتكنت أنا تسنسو يهوداوا كما أتكن لساف التوراة مكتيدة أن النفس بالنفس دوان دي كشي ري أتشيشي ري دي دي تكيد ري والعين بالعين haka nan muka ce duk wanda ya cire idon wani a cire masa nasa domin ido daidai yake da ido wal anfa bil am duk wanda ya cirge hancin dan uwansa shi ma a cirge masa nasa domin hanci daidai yake da hanci wal ubuna bil ubuni haka muka ce da su kunne daidai yake da kunne duk wanda ya yanke kunnen dan uwansa shi ma a yanke masa kunnensa wasinna bisinni muka ce da su duk wanda ya cire haƙorin ɗan uwansa shi ma a cire masa nasa domin haƙori bai fi haƙori ba wal duruha qisas sauran raunuka a yi kisasi Allah ya ce fa man tasaddaqa bihi amma wanda kuma aka yi masa laifi sai ya ce ya yafi aka cire masa ido sai ya ce ya yafi ko aka cizge masa kunne ya ce ya haƙura ko aka cire masa haƙori ya ce tafi na yafe mata Baho huwa kafaratul wannan abin da yayi sai sa Allah shi ma ya kankare masa zunubansa wadansu malamai suka ce a abin da ake nufi da faman tasaddaqa bihi wanda ya yi wa dan uwansa rauni sai aka ce da shi biya wannan raunin da kai masa ya sha wahala kaza da kaza da kaza ta magani aka yi maka totalin kuɗin abin da ya kashe wannan idan ya kasance ba gabar gaba ɗaya ka cire masa ba kenan A'a rauni kai masa to nan ba wai cire maka gabar za a yi ko kuma a ce a yi maka irin yadda kai masa ba matukar abin ya kasance yana da haɗari domin malamai suka ce idan aka cire ido gaba ɗaya to a nan ne ake yin tsafafi shi ma wanda ya cire a cire masa nasa idan baki ɗaya amma mutum ne ya maru wani da ya mare shi bai cire masa kwaya idan ba amma sai ya raunata masa idan sai zama yanzu idan nasa yana da raunin gani kaga irin nan ba a cewa shi ma ya zo ya masa mari dan idan sa shi ma ya samu raunin gani zai iya marinsa ya zama shi ya watsake marin bai raunata masa ido ba kaga har yanzu bai rama ba an gane ko zai kuma iya marinsa shi kuma gaba ɗaya ya cire masa ƙwaya idan kaga shi kuma ya cince shi to a irin wannan yanayi idan ba gaba gaba ɗaya aka cire wa mutum ba raunata ta aka yi to sai Allah madaukakin sarki ce a nan sai dai a zo a yi hukuma kuma yadda malaman fiqh suke faɗa hukuma shine inda a ce idan gaba ɗaya ya cire to akwai diya ta cikakken mutum domin ido nan da kuke gani kamar a matsayin mutum yake shi ya sama wani lokaci akan ce da shi insan mutum kamar yadda akan ce da mutum mutum ido ma akan ce da shi mutum to da haka diyar ido in ka cire wa mutum shine ka bashi cikakkiyar diyar mutum to amma da baka cire ta duka ba idan ba duka ya fita ba a'a raunata masa gani kai to nan sai a kimanta a gani yaya raunin ganin da kai masa yaya illar da kai masa yaya yadda raunin ya samu idan nasa to nan sai a kimanta a ganin shin raƙumi hamsin za ka bashi ashirin to idan aka ce ga abin da za ka bashi sai ka ɗauka ka bashi fa huwa kafaratullah wannan ya zama maka kafara kai ɗin kanka a lahira Allah ba zai tuhumce ka da wannan laifin ba tunda ka riga ka yi hukuma ka riga ka biya shi wani bangare na ta'adin da kai masa an gane ko to da haka waɗansu malaman suka ce kafaratul lahu ay al ko kafaratul lahu ay al jari ya zama kafara ga shi wanda ya yafe idan muka ɗauka ya biya ake magana ko ya zama kafara ga shi wanda ya biya domin a lahira Allah ba zai kumce shi ba duk abin da mutum yayi na laifi in ya kama a yi masa haji sai aka yi masa haji a nan duniya to a lahira Allah ba zai daga magana ba faman saddaka bihi fa huwa kafaratul lahu duk wanda ya riga ya biya diyan da ta kama shi ta jinin dan uwansa da ya zubar ko ta gaba da ya rauna raunata masa daga cikin gaban jiki fa huwa kafaratul lahu wannan ya zama kafara a gare shi a lahira Allah ba zai tuhume shi ba wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya sauka ba fa ulaika hum zalimun waɗannan su ne azzalimai malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa waɗannan abubuwan da aka ambata da haka ce a cikin at-taura taura ita ce littafin wa littafin yahudawa hatta a cikin littafin yahudawa duk wanda ya kashe rai kashe shi za annabtu bin hatta a cikin littafin yahudawa duk wanda ya cire idan wani cire wal haka nan wal amfa bil amfi wal umna bil uhn was sinna bis sin ta wannan fuska malamai suka ce da mu da su duk ɗaya ne duk wani bai hude da zai zo yawa musulmi karan tsaye a yau ya ce sun ce a kashe mutum in yi kisa ko a yanke masa hannu ko a cire masa kwayan ido dan ya cire idon wani ai wannan danna hankin dan adam ne to ko dai jahilin bai hude ne ko kuma ya sani takalar faɗa ce amma shi ma a littafin haka yake وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين هذه زوا كرشي da haka malamai suka ce wannan ayar ta shafe mu ta shafe su duk da cewa aya ce a cikin attaura amma mu ba muna aiki da hakan bane dan tasu sai dan mu ma muna da tamu wace ce tamu ta gabata a cikin suratul bakara? ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri daidai da an nafsu bin nafs wal abdu bil abdi unsa bil فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان شيء فمن تصدق به فهو كفارة له da haka muna da tamu suna da tasu amma dai yadda tamun ta faɗa haka tasun ta faɗa duk babu bambanci ta wannan fuskar shari'ar mu ta dace da shari'ar su a wajen yahudawa wanda ya kashe rai a kashe shi a addinin musulunci wanda ya kashe rai a kashe shi a wajen yahudawa wanda ya cire ido a cire masa ido a addinin musulunci wanda ya cire ido a cire masa ido da aka kaga babu wani abu da bai bude zai yi wa musulunci inkari a nan sai dai in ya raina maka wayo ya san baka san addinin ka ba to anan ne sai ya wasa da hankalinka ce ku ai musulmi kun ce kaza kaza saboda kai ma baka fahimci musuluncin ba ballanta naka ce ai ƙarya kake kai ma a yahudanci kaza amma dai yadda hukuncin yake duk ɗaya ne namu da kuma nasu da haka Allah madaukakin sarki ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu wanda kuma ya yafe wa dan uwansa to shi ma zai zame masa kafara ko kuma wanda ya biya dan uwansa diya to wannan shi kuma ya zame masa kafara a wajen Allah to sai dai malamai sukan taso da wata matsala karkashin wannan aya aya ta ce annabtu bin nafsi rai da rai a can an ce alhuru bil hurri da da da to shin wannan yana nuna kenan idan mutane da yawa suka taru suka kashe mutum ba za a kashe su ba tunda rai da rai aka ce wasu da yawa daga cikin sahabbai sun fahimci wannan amma dai jumhurin sahabbai sun saba musu kuma sun gyara musu wannan fahimtar ta su, da yawa ma sun dawo daga kanta cewa idan mutum goma suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba mutum biyu ma suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba tunda aya ta kai annabtu bin nafsi rai da rai to kaga nan kuwa sai a dai a ce annabtu bin nufur mutum goma sun kashe mutum daya a tare a ce duk a kashe su kaga an yi annabtu bin nufur kenan ba annabtu bin nafsi ba ko annabtu bil anfusi ba annabtu bin nafsi ba to amma dai kamar yadda muka gabatar a darussan da suka shuɗe ko mutum miliyan suka kashe mutum ɗaya duka ake kashe su shi yasa ma malamai sukan kawo wata kissa dan su nuna albarkar ilimin magabata suka ce akwai wani malami mai kokarin wa'azi amma sai dai bai shi da yawan ilimi kada abin da ya karanta littafin ahalari da aka yi shiga ƙauyuka yana ta yana koya mutane tsarki da alwala da sallah to wata rana wai sai aka faɗa a garin wasu suka taru suka kashe mutum ɗaya sai aka ce to a zo a je wajen malam mai ahalari a jishin a cikin ahalari akwai wannan hukuncin kaga wannan yana daga cikin manyan manyan hukunci ba kananan littattafai za ka same shi ba sai masu zurfi domin duk hukuncin da ya kai haddi to wannan ba a samun sa a ƙasa ƙasa sai can a sama sama cikin ilimi mai zurfi karatu mai zurfi to amma da yake Allah madaukakin sarki ya ba shi hasken ilimi da hasken fahimta da aka ce da shi mana ya za a yi ga mutane da yawa sun taru sun kashe mutum daya sai ce to malam mai ahlari dai ya ce idza ta ayyana tin najasatu gusila mahalluha ita najasa in ta ɗarsu a jikin riga ta taɓa riga in an ga inda take to iya wajen ake wankewa mana in mutum ɗaya ne ya kisa kaga iya shi kaɗai za a kashe to amma wa in in najasa ta fantsama a riga ya ce gusilar saubu kullu sai a wanke tufafi baki ɗaya, da sai kiyasin wata magana ta mai ahalari akan cewa a iya kashe kowa da kowa inda ya ya taimaka wajen ci tare kuma kamar yadda annabi ya faɗa ko da rabin kalma ba wai dole sai da kai aka rubuta ba ba sai da kai aka yi mitin ba kalma ɗaya ta tsoma bakinka a ciki kasan mitin ake na kashewa ne. idan ta bayyana ka faɗi wannan kalmar har da kai za a kashe babu batun ai ni ban je ba ai ba da ni aka tafi ba ai ba ni na kai dukan ba ba dai ka faɗi magana ba wannan ita ka'idar musulunci mun kawo asar na sayyidina ali irin yadda yasa a kashe haruriya waɗanda suka kashe mutum ɗaya a zamanin sayyidina ali mutanen gari guda ne suka taru suka kashe mutum daya ko kuma wasu daga cikin su suka tafi suka je suka kashe mutum daya sai na ali yace aje ai musu a sanar da su su fito mana da waɗanda suka kashe wannan mutumin shi kadai daga cikin su sai suka yi tsagiranci suka ce ai duk muka kashe shi sun dauka zai kyale su yace a zagaye su a kashe su duka gaba ɗayan su aka kashe su a zamanin sayyidina umar mutum bakwai suka taru suka kashe mutum daya sayyidina umar ya sa gaba ɗaya aka kashe su kuma ya hudu ba ya hau mimbar ya ce wallahi lauta a alaihi ahlu sana'a lakataltuhum bihi jami'an da duk mutanen birnin sana'a na kasar yaman suka taru wajen kashe shi duk zan kashe su don wannan ita ce ka'idar su to kaga kenan zahirin annabtu bin nafsi ba haka ake nufi ba ana nufin ko suwaye suka taru suka kashe mutum da ya kashe su ba a yi to sannan can kuma an ce alhuru bil hurri da da shin wannan yana nuna inda ɗa zai kashe bawa ba za a kashe shi ba ko bawa zai kashe ɗa shi ba za a kashe shi ba domin a nan an saba wa aya an yi alhurru bil abdi to anan sai malamai suka ce ya danganta idan ɗa ya kashe bawa musulmi kashe shi ake yi saboda ka'idar faɗin annabi al-muslimuna tafakafa'u dima'uhum musulmi jinin su daidai da daidai yake in dai kai musulmi ne shi musulmi ne jinin ku ɗaya yake a wajen Allah ba batun wannan basarake ne wannan ne mulki ne wannan attajiri ne wannan talata ne wannan falke ne wannan jattai ne duk in dai sunan ku musulmi daidai jinin ku yake a wajen Allah an gane ko to sai dai da malamai suka ce in bawa in ɗaya kashe bawa in ɗaya kashe bawa za a iya karɓar diya ko da kisan na ganganci ne kuwa ta wannan kan ko da ma bawan ne ya kashe da shi ma ana iya yin haka domin ka'idar duk wanda ya yafe a madadin kisasi dangin su suka ce mun yafe a biya mu diya wannan ɗaya yake wannan babu bambanci tsakanin ɗa da bawa an samu wata fatawa daga abdullahi ɗan abbas da yake cewa ba a kashe ɗa, in ya kashe bawa domin shi bawa kuɗi ne amma wannan hadisin ya sake wancan fatawa idza warada al-asaru batalan nazaru in hadisi ya zo ko maganar wani ya ce wani ya ce kuma magana ta kare Garu kulla kaulin inda kauli muhammadi in dai muhammad ya faɗi magana to a sallama a kyala kuma ta kowa idza qala rasulu fa saddiquhu fa innal qawla ma qala rasulu to haka nan malamai suka ce a ƙarshen ayar can cikin suratul baqara an ce wal unsa bil unsa mace da mace to idan kuma namiji ya kashe mace fa akwai masu fatawar cewa in namiji ya kashe mace to ai namiji a madadin mata biyu yake kamar a wajen gado lil zakari misal hazil unsayni kamar a wajen shaida fa in lam tajidu fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani sai suka ce to a wajen kisasi ma haka za a yi idan yanzu ka kashe ya to ba za a kashe ka ba sai an haɗo ma da kanwar ta sace kashewa kaga ka kashe biyu kenan sannan a kashe ka kai kadai to kaga wannan hankali ma ba zai ɗauka ba ballanta na shari'a wannan hota da yawa take amma akwai wanda suka faɗi wannan amma magana ce mai matuƙar rauni kwarai da gaske dan Allah ya ce al'unsa bil unsa mata da mace baya nuna in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba a ko namiji ya kashe mace ana kashe ta bisa ga wancan ka'ida in dai ko musulmai ne dukan su to amma inda musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba to anan nan diya ake bayarwa wannan haka musulunci yake hadisi tabbatar ce cikin sahih bukhari daga ali ibn abi talib manzo Allah ya ce wala yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi dan ya saka kafuri, domin kimar jinin su ba ɗaya ba ce a wajen Allah amma duk da haka shi musulmin su ya biya diya kuma in ma kafirin da ka kashe kafirin da ake zaman lafiya da shi ne maza Allah yake kanshin aljanna kuma ba za ka ji ba kimar jinin sa dai bai kai a kashe ka ba kuma za ka biya diya kila ma a tsora maka wani horo mai tsanani kuma ka sani a lahira tunda ka tada fitina to ko kanshin aljanna ba za ka ji ba da haka ubangiji madaukakin sarki yace annafsu bin nafs a can kuma yace alhurru bil Hur, wal abdu bil abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ilayhi bi ihsan ya zo cikin hadisin da imamun nasa'i ya rawaito cikin littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rubuta wa amru dan hazm yace annar rajula yuqtalu bil mar'a namiji za a kashe shi idan ya kashe mace daya ba sai an ƙara masa wata ya kashe ba matukar da shi da ita dukkanin su musulmai ne sannan ya tabbata dangane da asinnu bisin haƙori da haƙori imamu ahmad ya rawaito hadisi daga anas dan ya ce Annan rubayya ammata anas akwai wata sahabiya ana ce da ita rubayya bintu mudar yar uwar anas a bintu nazar yar uwar anas ibn nazar ko gwaggon anas dan nazar kassarat funayya jariya wata rana fada ya shiga tsakanin su ko kuma dai wasa ta yi jifa da dutse kawai sai ya fada kan bakin wata yarinya sai ta karya mata haƙori fatalabu ilal qaumil afwa fa abaw sai ita da danginta suka nemi dangin ita waccan da ta karya wa haƙori su yafe fa abaw sai suka ki fa aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka dungumo aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sai manzo Allah yake to al-qisas al-qisas shikenan sai a zo ai qisas tunda aya ta ce as-sinu wanda ya cire haƙorin wani a cire masa da haka yanzu ki tsaya ita ma ta cire miki haƙorin. duk yadda za a yi haka za ta dukan ki ko ta ta dukan bakin ki har sai haƙorin da kika cire mata ya cire ko kuma a san yadda za a yi a sa igiya ga irin haƙorin da kika cire mata a jikin naki ita kuma ta fizgi nakin har sai ta fitar da shi kamar yadda ke maki ka fitar mata da naka an za a haka za a yi faƙala akuha anas ibn zubar sai anas annabar wanda ɗan uwanta ne sai ya ce ya rasulallah tuktaru kunayyatu fulana ya ma'aikin Allah yanzu hakorin wancan za a cire ba wai inkari yake ba shi abun ya bashi mamaki ina ganin abun ba karami bane abun ba na wasa bane ba yanzu za a bincike haƙorin wance فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القفاق هذا لا يكي يا أنس أي هكا لتاب الله يكي والجروح قفاق إن كي ومثل لي دي كي مسروني تو أي قفاقي faƙala sai ku ya buɗe baki shi anas ɗan nabar ya ce la ba a saka bil haqqi la tusaru fa hiya ya ce wallahi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a cire haƙorin wancan ba ba wai yana nufin hana annabi ba a'a yana cin alwashin da yaddar Allah sai Allah ya kawo wani sanadin da hakan ba za ta faru ba yana faɗar haka kuwa su wa'ancan sai suka zo da kansu suka ce ya ma'aikin Allah mun yi shawara mun yafi ma'ana Allah ya cika masa wannan rantsuwa da alwashi da yayi sakamakon haka sai manzo Allah ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra kai lalle cikin bayin Allah akwai masu darajar da baku sani ba in suka rantsi wa Allah sai yayi abu sai yayi wannan yana daga cikin su sau da dama za ka ga mutum fito-fito a cikin tsumma duk da kuma ba sa muka yi a zauna a tsumma ba sau da dama za ka ga mutum wani jigari jigari duk da ba ta muka ka zama jigari jigari ba amma ka sani ba can riga ne yake nuna daraja a wajen Allah ba dan kada kai ka ɗauka sai mai kyakkyawar riga shi ne mai mutunci ta yadda za ka rinka wulakanta marasa kyawun riga marasa abin hannu saboda kai ɗan jari hujja ne in mutum bayi da riga mai kyau bayi da abin hawa mai kyau bayi da kyakkyawan gida bai da kima a idansa wannan ba shi ne musulunci ba sau da dama cikin waɗanda kake ganin su ba su taka karatun karya ba waɗanda kake musu kallon hadarin kaji a wajen Allah kuma sun fi daraja manzo Allah yace ruba asha ash'af agbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu ku kiyayi ganin mutane ko lakanta su sau da dama mutumin da zaka ganshi a furgice a cikin tsumma bai da wani abin a zo a gani na duniya in ya je kwankwasa kofar mutane ma suka leko suka ganshi sai su buga kofa saboda suna ganin bai da kima dan me zai zo ya dame su amma a wajen Allah wannan in yace Allah yi kaza take Allah zai yi kima da darajar sa wajen Allah ta kai haka da haka tsanna annabar yana daga cikin irin wannan da haka wannan sai yake nuna mana cewa aljuruha kifaf na daga ciki haƙori idan mutum ya cire a cire masa gwargwadon wanda ka cire gwargwadon wanda za a cire maka to sannan idan abin ya kama kamar ba haƙori bane ba malamai suka ce kamar rauni ne kai wa mutum idan mutum ya yi wa ɗan uwansa rauni to ba a saurin zartar da hukunci har sai raunin ya warke domin shi rauni lokacin da aka yi shi a farko ba a san karshen sa mai zai zama ba dan wani raunin yakan fara dan karami a karshe kuma ya zama babba da farkon sa ba a yi rashin gaba ba amma a karshe jiya sai jiya gaban ma ta zo ta salwanta da ta ka'ida in kai wa mutum rauni aka je kotu to ba a yanke hukunci sai an jira an ga warkewarsa idan kan ya warke gaban gaba ɗaya ta salwanta to kai gaba ɗaya gaban za a cire maka idan kan ya warke gabar ta yi rauni ba salwanta ta yi ba to kaga za a gina hukunci ne dai kan wannan hadisi ya tabbata cikin musnad na imam ahmad dan hanbali daga amru dan Shu'aibu, daga babansa daga kakansa yace anna rajulan fa ana rajulan bi karnin fi rukbatihi wani mutum a zamanin annabi ya soki dan uwansa da kaho a gwiwarsa فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شي wanda aka soka da kaho sai zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kale yace aqidni ya ma'aikin Allah rama mun abin da wannan yayi mun fa kale sai manzo yace da shi hatta tabar aje ka sai mun ga kawarku idan ka wanke salin alin raunin ya tsaya a iya nan to sai mu zo mu yi muku tsatu sai mu zo mu rama maka ko kuma mu zo mu kiyasta abin da ka kashe na kuɗi da kuma kimar da ya rage maka da lahanta ka da ya mu ga za mu yanke maka ya biya ka to amma duk da haka shi wannan mutumin sai ya kasa hakuri ya dokanta shi dai Allah Allah yake a bashi wani abu a ya wajen جاء إليه ya ce da banza فقال A دبن ya أكدني Allah. ta rama mun abin da أبن ya mun. ko ka sa ya biya ni diya fa da sai annabi ya rama masa ya karban masa diya ya bashi Fakala ya rasulallah daga baya sai ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah a rajitu kaga wannan raunin ya salwantar min da kafa ya sa na zama gurgu a ƙarshe sai kuma kafar ta shanye wanda kaga da ya jira har sai da raunin ya wanke aka ga ƙarshe gurgu ya zama to yanzu diyar kafa za a bashi amma ya riga ya karɓi diyar ta karama kuma ya dawo daga baya ya ma'aikin Allah kaga na gurgunce fakala sai annabi ce da shi kadin haitu ka fa afaita ni ai na yi ta hana ka cewa kar ka damu da sai an biya ka diya yanzu ka bari ka ga warkewarka amma ka saba mun ka matsa mu da aka ce manzo Allah ya masa mummunan addu'a yake fa abadallah fa abadaka Allah Allah ya nisanta ka wa batala arajuka Allah ya fata gurguntaka ka gurguntaka ma ta faka muni kuma naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun daga nan sai annabi ya hana an yi kutasta min jarhin ko man jaraha hatta ya bara sahibi ba za a yi kisasi ga wanda ya wani rauni ba har sai wanda aka yi raunin ya warke da haka wannan shine wal juruha qisas wanda ya wa dan uwansa rauni za a yi kisasi amma a jira lokacin da zai warke kafin a yi kisasi ba. to sannan malamai sukan kawo matsala da a ce wani zai cire wa wani haƙori, garin shi a cire masa hakori ma sai ya mutu shin shi wancan sai ya yi ciko tunda yanzu nasa ya fi nasa shi haƙorin ya cire mai shi kuma yanzu gari ya fincike masa nasa haƙorin ma ya kashe shi malamai suka ce ba a yin biya idan haka ta faru duk wanda ya wani rauni sai shi kuma ya zo ramawa garin ramawa sai ilu ta jabau sai ya zarce to wannan kuma kaddara ce an tadda ajali babu zancen cewa to kai yanzu tun da garin cire masa haƙori ka kashe shi yau cikon kuɗi suko ya biyo kai babu zancen ciko a nan wannan shine abin da malamai suka tafi a kai ubangiji yake wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun na'am وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل به هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين نعم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله يتي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم sai muka biyo bayan su da annabi isa dan maryam bayan suwa ana nufin bayan annabawan banu isra'ila wayancan waɗanda suke hukunci da attaura wacce Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna to bayan shudewar waɗannan annabawa baki ɗaya, wanda malaman tarihi suka ce adadin su ya kai dubu sai Allah ya ce wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam sai kuma muka biyo bayan su da annabi Isa dan Maryam to wayancan annabawan Allah madaukakin sarki bai fade su dalla dalla ba kuma malamai suka yi iya ijtihadin su na su gano su wane ne suka ce duk dai wani annabi da ya zo bayan annabi Musa yana daga cikin su to amma waɗansu malaman suka ce a wa kafaina ala asarihim ba iya kadai annabawan da suka zo tsakanin Musa da Isa ake nufi ba duk wani annabi da ya wuce bayan sa sai Isa ya zo domin Isa shine annabi na biyun karshe suka ce kuma ga hujja da suke nuna haka cikin suratul hadid Allah ya ambaci Ibrahim ya ambaci Nuhu wanda Ibrahim da Nuhu tun kafin Musa aka yi su kuma sai ya ce mun biyo bayan su da Isa ubangiji madaukakin sarki ya ce إنا أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها كاجا نوحا وإبراهيم أنا تكما كتي وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا على آثارهم بإيسى ابن مريم مكة بيو بايا فدا النبي إيسى دم مريم ذات كلمة وقفينا على آثارهم كو كما إذا آثارهم زوا النبيون وأن أمتهم في وجهنا كو كما إذا شي زوا دكا النبوة كو الميكي ياي ديدي ala ayi hal annabi isa ya zo bayan sauran annabawa kuma ya zo bayan shudewar annabi musa da annabawan da suke amfani ko hukunci da taura Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati shi ma kuma ya gaskata abin da ya gabace shi na at-taura wa atainahu al-injila kuma mun shi littafin injila fihi hudan wa nur cikin injila din akwai hudan akwai kuma nur ko mu ce fihi ay al-mazkur cikin abin da aka ambata a wannan aya na littafi to me da aka ambata at-taura da injila ai fi kulli wahidin minhuma hudan wa nur waɗansu malamai suka ce a nan ma an haɗa attaura da linjila kuma aka ba su damirin fihi dan a nuna maka dukkan su littafi ɗaya ne kamar da bayani ya gabata fihi zai iya daukan attaura, fihi zai iya daukan linjila fihi zai iya daukan attauran da linjila domin da mun dai littattafai ne dan juma da dan jumai tagwayen littattafai Attaura ita ce hasan linjila kuma ita ce husaini attaura ita ce ta farko linjila ita ce ta biye mata amma dai duk abin da ke cikin su kusan ɗaya ne da haka Allah ya ce fihi hudan wa nur cikin attaura da linjila akwai shari'a sannan kuma akwai haske ومصدقا لما بين يديه من التوراة kuma lallai shi littafin linjila yana gaskata abinda ya gabace shi na littafin attaura duk abin attaura ta faɗa linjila ta gaskata hakan kuma baya hana ta ƙara wani hukunci ko ta shafe wani amma dai babu wani hukunci na attaura da linjila ta karyata shine wa musaddiqan lima bayna yadayhi na at musaddiqan lima bayna yadayhi na farko ana nufin annabi isa amma musaddiqan lima bayna yadayhi biyu? ana nufin linjila annabi isa ya gaskata littafin da ya gabace shi na attaura linjila ta gaskata littafin da ta gabace ta ko ya gabace ta na attaura wa hudan wa mawqibatan lil muttaqin kuma dallai littafin injila shari'a ne kuma gargadi ne ga masu tsoron Allah me yasa aka ce ga masu tsoron Allah saboda su ne suke amfanuwa da gargadin fazarci fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi amma baka sani wa'azi kadai ne imani yake amfana ubangiji ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi lallai masu injila su hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin ta ma'ana mun wajabta musu haka sai ya zama wal yahkum lamun din cikin wal yahkum lamun amr ce sai zama ya hakun fi'ilun mudari'un majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun amma a wata qira'a wal yahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi wal yahkuma sai zama lamun din lamu kai ce an gane ko ma'ana abin da ya sa muka saukar da linjila kuma muka sanya shari'a a cikinta muka sanya ta ta zama gargaɗi ga masu tsoron Allah wani ya hakuma ahalul injil dan su masu linjila suke yin hukunci bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a ciki domin inda bata zama shiriya, ba yin hukunci da ita kuma ya zama bai da ma'ana kenan inda babu haske tattare da ita yin hukunci da ita kuma kenan ya zama bai da amfani kenan to da ka ta fuskar lirabi idan ka karanta wali ya hakuma kaga lamun za ta yi masa kisra ya zama lamu kai ya hakuma sai zama fi'ilun mudari'un mansubun bi lamu kai ko bi an mudmara wujuban da lamu kai domin takadirin wali an ya hakuma ahlul injili ma anzalallahu fi kenan ubangiji ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun lalle waɗannan su ne fasikai to cikin waɗannan ayoyi guda uku duk da muka karanta ta farko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ta biyu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ta uku wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun me yasa duk magana ɗaya ce amma kuma aka fassaba hukuncin na farko bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma aka ce kafiri na biyu shi ma dai bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma shi sai aka ce azzalimi na uku shi ma dai bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba amma shi kuma sai aka ce fasiki kuma malamai suka ce saboda kalmomin dukkaninsu suna wakiltar junansu ana iya kawo kalmar kafiri a wajen kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci an gane ko kamar yadda kuma akan iya kawo kalmar kafiri a wajen kafircin da kuma bai ma fitar da kai daga musulunci ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya din kaga al kafirun anan ana nufin wadanda ba musulmi ba to sannan kuma akan ce kafiri ana nufin musulmi amma wanda ya aikata laifi kafircin laifin bai fitar da shi daga musulunci ba amma babban laifi ne shi yasa har aka kira shi da sunan kafirci annabi sallallahu alaihi wa sallama yake lokacin da yi tafiyar isra'i da mi'raji an nuna masa wuta an nuna masa aljanna da aka nuna masa wuta yake fa idza aktaru ahliha an-nisa'u yakfurna sai naga mafi yawan yan cikin wuta mata ne yakfurna saboda kafircin su sai wata mata ta ce da shi a yakfurna billah kana nufin kafirci suna kafircewa Allah suna fita daga musulunci suna ridda ta ce la ba haka nake nufi ba domin kalmar kafirci tana da wata ma'anar ba wannan ba yace yakfurna al-ashira ina nufin suna kafirce mazajensu. me ya wa namiji shine butunci domin butunci nau'i ne daga cikin kafirci shi yasa Allah yake la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum kaga al nan shine butunci. in kun gode mun yayin da ne muku nima sai muku kare amma in kuka butulce mun shine sai amfani da kalmar kafirci a wajen mutunci da haka mata su ne wa maza mutunci sai annabi ya ce lau a hasanta ila idahunna dahra ka رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك sairan kanku da za ka ɗauki tsawon rayuwarka kana kyautata wa matarka rana tsaka sai kai mata ba daidai ba ta saba mata ba abun mamaki ba ne ta ce me ka taɓa min kaga wannan mutunci ne to wannan kuma yana yawan kai mata wuta amma kuma ba wai fita daga musulunci ba ne, butulci laifi ne amma kuma mai shi baya fita daga musulunci mai shi bai yi yarda ba amma kuma duk da haka ana kiran da suna kafirci dan a nuna mata, kafirci hawa hawa ne akwai kafircin da zai fitar da kai daga musulunci akwai kafircin da bai kai ya fitar da kai daga musulunci ba amma dai laifi ne babba da haka ka guji aikata shi ya dan haka waɗansu malamai suka ce anan na farko da aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun waɗanda ba su yi aiki da abin da Allah ya saukar ba ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba faulai ka humul kafirun lalle waɗannan kafirai ne abin nufi lallai sun aikata babban laifi laifin da har ya kai a kira shi da suna kafirci amma bai kai da ce sun bar musulunci ba magana ta biyu suka ce haka nan shi ma zalunci zalunci yana zuwa da ma'anar kafirci kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci yana kuma zuwa da ma'anar aiki babba na manyan laifuffuka amma wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba suka ce domin ubangiji ya ce wala tad'u ma'al wala taj'al ma'allahi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk sai ce fa in fa'alta fa innaka idan lamina kada ka bauta wa wani Allah wanda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya cutar da kai ba in ko kai haka lallai ka zama cikin azzalumai ka gani ana nufin ka zama cikin kafirai ka fitar ga musulunci domin bauta wani Allah ai shi ne to amma a wata ayar kuma sai ya faɗi zalunci yana nufin laifin da bai kai kafirci ba bai kai mutum ya fitar da ga musulunci ba kamar yadda yake kuma auratna alkitab allazi nasfaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi kaga zalimun li nafsihi anan ba kafiri bane ba kamar yadda yake والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم nan zalunci ne amma ba fita daga musulunci ba da haka akwai azzulmu dunal zulmi kamar yadda akwai alkufur dunal kufri to haka nan mafafikanci ana faɗa ana nufin kafirci na fita daga musulunci ana faɗa kuma ana nufin laifi babba wanda bai kai mutum ya fita daga musulunci ba idan ya aikata shi Allah ya ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون kaga wa amman ladina fasaqu lallai kan fasikai sai ce fa ma'awahumun nar makomar wuta kaga fasikai anan ana nufin kafirai fasikanci anan ana nufin kafircin da ya fitar da mutum daga musulunci to amma a wajen kazafi sai ce wallazina yarmuna almusanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون to kaga fasikanci anan kuma ana nufin kazafi kazafi kuma baya fitar da mai yin daga musulunci to da haka malamai suka ce duk ayoyin guda uku ba ka mutum suke kafirci na fita daga musulunci ba abinda suke nuna wa lallai yin hukunci da abin da Allah bai saukar ba to wannan ba karamin laifi bane ba Dan haka lallai kai mai hukunci ka kiyaye haka ka sani za a iya kiranta da suna kafiri ko da kafircin bai fitar da kai daga musulunci ba ka sani za a iya kiranta da suna azzalimi ko da zalincin bai fitar da kai daga musulunci ba ka sani za a iya kiranta da suna fasiki ko da fasikancin bai fitar da kai daga musulunci ba domin wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun wadansu malamai suka ce a'a laifin ne kashi kashi akwai wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma ya kai ya zama kafiri wannan shine yafi girma sai aka faro da shi fa ulaika humul kafirun suka ce waye wannan ne wanda ya yarda da cewa yin hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba din shine daidai kai har ma yana ganin cewa me ma marabar dan da faɗa da ƙur'ani da constitution me bambanci to ko shakka babu wanda ya zama kafin. ka daidaita maganar Allah da wani to kaga wannan hadari ne wannan kan ko alkali ne ko ba alkali bane yake jin cewa da constitution da maganar Allah da constitution da Qur'ani duk daya kowanne akai ko ina ta faɗi sha wannan kafiri ne to amma akwai wanda shi kuma ba haka bane suka ce kamar mutumin da zai samu kansa alkali ko dan majalisa musulmi ne yana bukatar a yi masa hukunci da musulunci amma kuma kikikaka abin ba zai yi ba an dankwafe an dakushe an hana to ba yadda ya iya ba zai ce ba zai je majalisa ba zai je majalisa kuma ya san da constitution za a yi sakin layi ka za daure ba ka kwance ta amma shi yana yi ne ba dan yana so ba dan larura dan ko ba komai ya rage wa al'ummar ta sharrin da ake nufin da shi domin in babu irin su a wajen to kuma dukan zai yawa wannan baka ce da shi kafiri ko shakka babu wanda baka ce da shi kafiri a kan hukuncin da zaka bashi kace azzalimi azzalimi wasu malaman suka ce a wani lokacin ma zalincin ba zai hau kansa ba fata fata domin ka'idar laifa kullu man kufuri bil kufri wa qal kufru alayhi kamar misali mutumin da ya ci mushe ne a cikin halin larura mutumin da ya ci mushe a cikin halin larura ko shakka babu ya ci mushe amma tana ce da shi mai sabo ba za ka ce da shi mai sabo ba duk da aikin da ya aikata saƙo ne amma larura ta kai shi to sannan suka ce akwai kuma wanda yake kasa da haka shine wanda yake fasiki in mun dauka cewa a nan zalunci ya girma fasikanci kenan suka ce shi ko fasiki shine wanda za a bashi damar ya yi hukunci da shari'a din kamar misali mu a wasu kotuna musamman kotunan da ake kiransu da shari'a court za ji alƙali hukuma ta bashi dama dokar ƙasa ta ba shi dama ya hukunci irin na musulunci amma wani son zuciyarsa sai ke ba wai dan yana inkarin na musulunci ba kila cin hanci aka bashi kila wata alfarma aka biyo masa sai ya bari to ya zama fasiki abin nufi ya fita daga bin Allah ya koma bin son zuciyarsa domin asalin alfisku shine alkhuruj an fa'a fita daga yin da'a ga Allah subhanahu wataala waɗansu ma malaman suka ce gabaki ɗaya ayoyin ba da musulmi suke ba suna magana ne da yahudawa domin ku kalli jerin su mana ai tun daga wa katabna alaihim fiha aka ɗauko magana kuma wa katabna alaihim ana nufin yahudu fiha at-taurata sai kuma aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kuma aka ci gaba dai wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura a aka zo kai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun kuma aka dora fa ulaika humul fasiqun suka ce din ne akan abin da aka faro na wa katabna alaihim fiha da haka duk da yahudawa ake ba da musulmi ake ba wadansu malaman suka ce ko da mun yarda da yahudawa ake amma hukuncin ya shafe mu ya shafe su tunda ai wakatabna alaihim fiha annan nafs bin nafs wal ayn bil ayn ma ya shafe mu ya shafe su da ka wa mallami hukuncin ba duk ta shafe mu ta shafe su wasu kuma malaman suka yi hikima suka ce kasa abin za a yi uku kowanne a lura da shi da kyau wa mallami hukuncin yahkum bima anzalallahu ta farko da musulmi ake إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس نندم تبنيئتي واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ضد مسلمياتي فأما تبين كما wannan da yahudawa ake wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn wal sinna bil sinn wal juruha qisas فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ده يهودا وأكي فتشي دومون وكتبنا عليهم سوني فيها تورات فهرزوا ومن لم يحكم بما أنزل الله da wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba cikin musulmi to shi kafiri ake ce masa ko da kafircin bai fitar da shi daga musulunci ba wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba cikin at shi wannan ba za ka ce masa kafiri ba sai dai ka ce masa azzalimi kuma ko da zaluncin bai kai ya fitar da shi daga addini ba to su kuma nasara su ne wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun domin su kuma sai aka ce wa qaffayna ala asarihim bi rusulina وكفينا على اثارهم برسلنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموئبة للمتقين وليهكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يهكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ma'ana dai idan muka ɗauki wannan magana ta uku ta malamai cikinta akwai hikima kwarai da gaske domin cikinta akwai amfani da kwakwalwa wajen fahimtar ayoyin qur'ani ko shakka babu ayar farko da take wa man lam yakum bima anzalallahu alaikum kafirun da musulmi take idan ka bi diddigin yadda ayar take da musulmi take domin fala ta shawun nas da musulmi ake wa shawli da musulmi ake dan irin ta ya ja mai zuwa cikin qur'ani fala ta shawun wa shawli wal utimma ni nabi alaikum wa la'allakum tahtadun kaga da al'umma annabi muhammad ake kuma musulmi ake nufi to amma wa katanna alaihim fiha annan nasu bin nafs ko shakka babu da yahuda ake da haka wa mallan yasu bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun kenan su ake nufi to haka nan kuma nan da aka zo aka ce wa qafaina ala asarihim bi isa ibn maryam wannan da na nasara ake wa atainahu al-injil da nasara ake wa liha kuma ahli na nasara ake nufi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun to amma ya dan uwa ka sani ko mun ce fa ulaika humul kafirun muslimin zalimun yahudawa fasiquna nasara kowanne daga cikin kalmomi guda uku ana iya faɗarsa ana nufin fita daga musulunci ana iya faɗarsa ana nufin ba fita daga musulunci ba kuma dukkanin waɗannan kalmomin guda uku malaman musulunci kamar yadda mu karanto tun daga sahabbai zuwa tabi'ai sun ce ba a nufin fita daga musulunci da yawa waɗansu sukan kafa hujja da waɗannan ayoyin su kafarta mutane kawai duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya zama kafiri to ai in haka ne aka bude kofar ba sai a kotu ba ba sai a majalisa ba a gidanka ma in baka hukunci da abin da Allah ya saukar ba ka da kai ma me hukunci da abin da Allah ya saukar shine yin abin da Qur'ani yake yin abin da hadisi yake sabanin haka ko a cikin menene in haka ne ya zama kafirci wanda kuma ba wanda ya faɗi wannan cikin malaman musulunci kawai ra'ayi ne da zafin kai yanzu inda za ka zo sa takalmi sai ka sa kafar hagu kafin ka sa ta dama ka yi hukunci bi ghairi ma anzalallah shike nan ka kafirta to ya ai kace man lam yakun ma anzalallah shike nan za ka shigo masallaci sai ka shigo da kafar hagu ka shigo da ta dama ba ka kafirta sai kuma ka yi hukunci bi ghairi ma ba. za ka sa riga sai ka fara sa hannun hagu ba ka sa dama ba ka kafurta za ka cire sai ka fara cire dama ba ka cire hagu ba ka kafurta dukkanin ka kuma hukunci ne da gai ma an galalla da ka ya kamata mu gane kalmar kafirci tana da girma tana da haɗari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fade ta ba ta faduwa kafa banza duk wanda ya ya yake wa dan uwansa ya kafir to kalmar tana nan ko dai ta samu shiga a jikin dan uwan in ba ta samu ba kuma kansa za ta dawo man kana li akhihi ya kafir faqad ba abina ahaduhuma duk wanda ya kuskure yake wa dan uwansa kafiri to ɗaya daga cikin su ya dauki kalma ba za ta fada kasa ba malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa dangane da waɗannan ayoyin da kuma bayyanar da su don a fitar da musulmi daga cikin rudani na zafin kai da wasu sukan ɗauki ayoyin su rinka kafarta mutane da su kamar akwai Sheikh Ibrahim Ali Sheikh wanda shine mufti biyar Saudiya mai fatawa a kasar Makka da Madina gabanin Sheikh Abdul Aziz bin Baz wanda shine ma malamin Sheikh Abdul Aziz bin Baz yayi littafi karami risala karama mai suna Tahkimul Qawani Tahkimul Qawani da yawa daga cikin kasashen musulmi a yau ba da Qur'ani ake hukunci ba wasu da constitution ne wasu da kaza ne wasu da kaza ne wasu da kaza ne kuma musulmi ne a kasar kuma ba abin da ba su yarda da shi na musulunci ba galibin su ma ba a kan ransu ake wannan ba gada suka yi iyaye da kakanni wannan constitution din da kake gani ina jin jinnan ba su an constitution ko ya girma kowa kowa zuwa ya zo ya tarar da shi na duka ne tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar Ala ta ne kuma an rasa musulmin da za su zo su yi jan ido su yi kokari su dawo da al'umma musulmi kan littafin Allah da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam abin ma ta kai shi musulmin da su a zamanin su aka yi constitution din ko aka yi common law din ko aka yi kaza sun ma fa na yau kyau ballantana na kai tsammanin za a gyara domin waɗanda suka karɓo constitution waɗanda suka zo suka yi signal con da sauransu ko shakka babu ba ma shakka sun fi mu a yau irin su saddauna irin su tafawa balewa inda ba dan sahabbai kawai ake cewa radiyallahu anhu ba ai kuma sai ka ce musu radiyallahu anhu saboda dai bajintar da suka yi a kasar mu a yau an rasa wanda za su kwatanta kullum in kaza ta ce ta shekara kaza sai dai a bikin tana da su amma ba a kwatanta aikin su yau abin fa da muke nema kalla ma masu kishi irin na kasar daina ko ba su samu ko ba su wuce su ba irin su ma shi ne abin da ake tafa fita ne abin da ake ta kalubale da ka dai ya ɗan uwa mutum cewa hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba yana da haɗari ko musulmi ya guji yinsa in ya samu ikon da zai iya saba masa amma kuma ba a cewa duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba shi kenan ya zama kafin kana da bukatar bin waɗansu matakai kafin ku tabbatar da mutum kafirci yana daga ciki sai in ya yarda da abin har zuci amma dan ya aikata a zahiri ko ya faɗa a baki wannan baya kafirta shi wannan baya fitar da shi daga da'irar musulunci to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi bayani dalla dalla dangane da waɗannan ayoyi bari mu karanta kaɗan daga cikin maganganun magabata dangane da haka da farko ibnu kasir ya ce rawa al-imamu ahmad an ibn abbas قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إمام أحمد يتي أرويت حديثي دقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيح دا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي lallai Allah ya saukar da faɗin sa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun qala ibn abbas sai ibn abbas yace anzalaha Allah fi ta'ifatayn min al-yahud wannan ayar Allah ya saukar da ita ne ga wasu kungiyoyi biyu na Yahudawa shine banu Nadir da banu Kainuka domin kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa kabilar banu Nadir da kabilar banu Kainuka kafin annabi ya zo Madina sun kasance suna faɗa tsakaninsu da juna to banu quraiza kai da banu nabi banu quraiza sai ta galaba akan banu nabi sai ya zama suke da ƙarfi to sai suka yanke shawara a junansu yanzu kan duk wanda ya kashe eh, wani daga cikin yan banun nabi ya kashe yan banu quraiza to in za su biya diya su daman babu batun kisasi suka ce in za a yi diya za ku ba mu kwanan hatsi ɗari mu kuma in muka kashe muku in za a yi biya za mu biya ku kwano hamsin wanda alhalin a asali cikin attaura Allah bai saukar da hukuncin biya ba ita attaura abin da take duk wanda ya kashe a kashe shi ba zancen biya kamar yadda ita kuma linjila ta ce duk wanda ya kashe ba zancen a kashe sai dai a karɓi diya amma mu qur'ani ne aka ce in aka yi mana kisa muna da damar ko mu kisafi ko mu karɓi diya kaga mu Allah ya halatta mana biyan amma su ka ɗaya aka ce to amma yahudawa sai suka canja nasu hukuncin a madadin fasi sai suka koma karɓar diya kuma a wajen diyan ma sai suke zalunci in kabila mai ƙarfi ce ɗanta ya kashe wacce ba ta kai ta ƙarfi ba to rabin diya zai bayar kuma diya sai suka ce ta zama kwanan hatsi ɗari da haka idan mai ƙarfi ta kashe mara ƙarfi sai ta bada hamsin amma idan mara ƙarfi ta kashe mai ƙarfi ita sai ta bada ɗarin cikakkiya ibn abbas yake to da su Allah yake nufi da yake wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna zalimuna fasiquna to kaga wannan sababin saukar zai taimaka maka wajen fahimtar ayar da a wannan ruwaya daga abdullahi dan abbas gaba ɗaya ayar ma ba da musulmi take magana ba tana magana ne da wa da yahudawa Ya ce domin ga farkon ta nan wa katamna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi su kuma sai suka daina annafsu bin nafsi din a madadin annabtu bin nafsu sai suka koma karɓar diya a diyar ma kuma suka koma zalunci suna bambanta rai da rai alhalin an ce duk rai ɗaya take da rai daka ibnu abbas yake cewa wa idahu ma kad qaharat al-ukhra fil jahiliya ɗaya su tarin jayi ɗaya a lokacin jahiliya a fada faɗan da suke yi, hatta tadawwa salahu ala anna kull qatilin qatalahu al-aziza min al-zalila fadiyatuhu 50 wusqat har a karshe suka sasanta suka yadda akan cewa idan babba ta kashe karama ma'ana babbar kabila mai karfi ta kashe karamar kabila ko ta kashe dan karamar kabila to abin da za a yi shine su zo su bada kwanan hatsi hamsin wa kullu qatilin qatalathu dhalila min al-aziza fadiyatuhu mi'atu wasqin idan kuma karamar kabila ta kashe dan babbar kabila to diyarsa shine kwanan hatsi ɗari da aka sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya kwankwashi zukatan su yace wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna zalimuna fasiquna ruwaya ta biyu ibnu kathir yake qala al barra ibn azib barra dan azib ce wa huzaifa ibn al yaman da huzaifa dan yaman wa ibn abbas da ibn abbas wa abu mijlas da abu mijlas wa abu raja da abu raja dukkanin su ne wa ikrima da ikrima maula ibn abbas wa ubaidillah ibn abdullah da ubaidillah dan abdullah dan utba wal hasan da hasan wa ghayruhum da ma wasu su duka waɗannan suka ce nazalat fi ahli dukkanin ayoyin guda uku suna magana ne ga ahlul kitabi kenan ba da mu ake ba to amma sai dai Hassan al-Basri a tasar waya sai ya kari yace wahiya alaina wajiba kuma ta shafe mu da aka bisa da ka'idar malaman tafsiri da ke ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ko da a ce sababin saukar aya shine rigima tsakanin yahudawan banin da banin nadir amma baya take ta hukuncin ayar kuma a iyasu ya shafe mu shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalifu shar'una domin shari'a wanda suka gabace mu tana iya zama shari'ar mu ce in dai shari'ar mu bata zo da abin da ya saba wa hakan ba kuma ko shakka babu shari'ar mu bata zo da abin da ya saba wa haka ba domin ayoyin cikin suratul baqara da suke magana akan kisasi da mu suke kuma daidai suke da wannan ta fuskar ma'ana babu bambanci magana ta uku ibn abbas eh, ibn kasir ya cigaba da cewa magana ta biyu kai dan muna magana ta daya magana ta farko an ce ayoyin suna sun sauka ga ahlul kitabi magana ta biyu an ce sun shafe mu wannan magana hasan al-basri kuma haka take ibn kasir ya sake cewa wa qala ali ibn abi talha ibn abi talha ali ibn abbas ali ibn abi talha ɗaya daga cikin tabi'ai yace daga abdullahi dan abbas fadan sa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa kafirun wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba shi waɗannan su ne kafirai kana ibn abbas ya ce sai dai man jahada ma anzalallahu faqad kafara wanda yayi mutun abin da Allah ya saukar to wannan shi ake nufi da ya kafarta amma dan yayi hukunci da shi ba yayi musu ko yayi hukunci da kishiyarsa amma bai yi mutun sa ba to wannan baya kafarta shi duk wani musulmin da yake alkali a kotu ko yake dan majalisa ko yake eh, majalisar dattaɓai, ko majalisar wakilai kuma ake yin hukunci da constitution kuma shi bai yi musun qur'ani ba da za a kawo qur'ani ma shi ta faka dadi a wajensa ba baka da hujja da za kafarta shi domin bai yi musun qur'ani ba an gane ko amma da zai yi musun qur'ani ya ce bai yadda da qur'ani ba ba qur'ani ya dace ba constitution shi ya dace to ko falke ne a gidansa kuma kafiri ne ba sai ya zama dan majalisa ba ko falke ne a gidansa ya ce ƙur'ani bai dace ba constitution ne ya dace to ya kafurta ko shugaban ƙasa ne bai yi hukunci da ƙur'anin ba yayi da constitution amma bai yi mutum ƙur'anin ba kuma baka isa ka shi ba domin ka da aya ba baka da hadisi magabatanmu sun fi mu fahimtar addinin nan sun fi mu san Allah sun fi mu dacewa da daidai a ga abin da suka faɗa abdullahi dan abba zai ce man jahada ma anzalallahu faqad kafara sai wanda ya mutu abin da Allah ya saukar sannan ya kafirta yace amma wa man akarra bihi wanda ya yarda da abin da Allah ya saukar ya yarda da qur'ani wa lam yahkum bihi sai dai bai yi hukunci da qur'anin ba ko shugaban kasa ne kuwa fa huwa zalim sai dai kace da shi zalimi fasikun sai dai kace da shi fasiki ko ba za ka ce da shi kafiri ba to kaga ko in dai bai kafurta ba jininsa bai halarta ba in dai bai kafirta ba jininsa bai halarta ba wannan ibnu jarir tabari ya fitar a cikin littafin sa na tafsiri Ibn kasir ya hakaito ruwaya ta gaba ibnu kasir ya ce wa rawa abdurrazzaq abdurrazzaq sahibu ma'amar ya rawaito yace akbarna ma'amar an dawo ma'amar ya ba mu labari daga Dawud ibn Kaysan al-Yamani tabi'i ne kala Dawud yace su ila ibn Abbas an tambayi Abdullahi dan Abbas an kaulihi dangane da fadin Allah wa man lam yahkum bima wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kala sai ibn Abbas yace ce. bihi kufrun wannan ɗabi'ar kafirci ce a tare da shi amma ba za ka ce da shi kafiri ba قال ابن داود ibn tawus ya fassara maganar da abdullahi dan abbas ya faɗa da cewa hiya bi kufur me ake nufi yace wa laysa kaman kufuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ana nufin matsayin sa bai kai ba ka kafirta shi ka hada shi da wanda bai yarda da Allah da manzon sa ba da mala'iku da littattafai abin nufi matakar musulmi bai yi musun qur'ani ba bai yi musun abin da shi ake faɗa a shigo musulunci ba dan wani mummunan aikin sa baya daga cikin aqidar sahabbai da tabi'ai kafirta mutum dan mummunan aiki aqidar ahlus sunna wal jama'a ba sa kafirta murtakibul kabira mai aikata babban laifi ba a ce da shi kafiri matukar ba kafircin ne ba abin nufi bai warware kalmar shahadarsa ba akwai mutumin da yake musulmi ne amma yana shan giya musulmi ne yana zina musulmi ne yana caca musulmi ne dan luwadi ba ka ce da shi kafiri amma dai mai aikata babban laifi ne amma akwai waɗanda suke da'awar musulmi ne kawari su ku a wajensu duk wanda ya aikata haka ya kafarta in musulmi ya karya ya zama kafiri in musulmi ya sha giya ya zama kafiri kuma suna iya kashe shi ba a san haka to kaga wannan baki da musulunci bace ba tun a zamanin sahabbai sahabbai suka rinka faɗa da su ba a kafarta mutum dan ya aikata babban laifi amma inda mutum zai zo ya kafar ya mutum wani abin da ya zama dole sai an yarda da shi ake zama musulmi to wannan kam ya kafarta Yace ban da Allah ba ban da mala'iku ba ban yarda da annabi ba to kaga wannan kafirci ne domin ya warware kalmar musuluncin sa ko mun sallata in bai yadda da Allah ba kafiri ne ko mun sallata bai yadda da mala'iku ba kafiri ne amma ya yadda da Allah ya yadda da manzonsa ya yadda da littattafai mala'iku ranar lahira kuma sai ka sallah baka kafirta shi ya yadda da ita amma bai yi ba wannan ya aikata laifi babba amma baka ce da shi kafiri to wannan shine kamar wannan da aka yace abin nufi ba za ka ce da shi kafiri kamar wanda ya kafirce wa Allah da manzansa da mala'iku da littattafai ba wa qala sauri sufyan sauri yace an ibn jurayj daga ibn jurayj an afa daga afa ibn abi raba annahu qala afa yace kufrun duna kufrin kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba ayat take nufi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa zulmun duna zulmin zalincin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba ayat take nufi fa ulaika humul zalimun wa fisqun duna fisqin fasikancin da bai kai ya fitar da musulmi daga musulunci ba ake nufi domin akwai fasikancin da yake karamin fasikanci duk malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan wannan imam bukhari a cikin البخاري bukhari babi guda yace الكفر al الكفر باب al babu da yake magana akan akwai karamin kafirci akwai babban kafirci musulmi yana iya aikata karamin kafirci amma da zarar ya aikata babban kafirci to sai dai in ya bar musulunci sai dai in yayi musun abin da da shi ake shigowa musulunci to wannan shine zai fita daga musulunci amma dan wani laifinka ko sabanka kai babu ruwanka sai ka bar shi da Allah ko da mutuwaye malamai suka ce da za ka samu musulmi ya mutu yana shan giya ga kwalbar giya a hannunsa ba ka cewa kafin in ku sai haka to ka shiga gonar Allah in baka kai wasa ba kuma ranka zai ɓaci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an yi waɗansu mutane guda biyu ɗayan yana taiwa ɗayan wa'azi shi ɗayan mutumin kirki ne ɗayan kuma fasiki ne shi mutumin kirkin yana iya kokarinsa kuma yana ta yi wa ɗan uwansa wa'azi amma duk lokacin da ya masa wa'azi in ya tafi kan ya dawo sai ya yana aikata abin da ya hana shi kan ya gama jawo masa ayoyin da hadisan da komai amma sai ya tafi in ya dawo sai ya ganshi dumu dubu yana cikin ran nan dai sai ya fusata ya ce yanzu wani duk ayoyin nan da hadisan nan da na karanto maka baka ji ba kana yi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba kaga yayi bambar ma ya wuce matsayinka ya wuce gonarsa ya shiga gonar da tafi karfinsa sake sai Allah ya kira mala'iku ya ce wane da ya rantse wai ba zan gafarta wa wane ba ni na gaya masa aka ce a'a ya ubangiji baka gaya masa ba ya ce to a rubuta shi na bata aikinsa shi kuma wancan din na ji kansa ba a shiga tsakanin Allah da bayansa shi yasa malaman ahlus sunna abinda suka tsayu akai shine wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wanda ya mutu matukar musulmi ne yana kalmar shahada duk laifinsa ba ruwanka da tsakaninsa da Allah al'amarinsa ka bashi tsakaninsa da mahaliccinsa da ka yayin uwa mu kiyaye sakin kalmar kafirci i mu kalmar kafirci akan masu aikata babban laifi domin wannan ba addini bane wannan ba daga cikin koyarwar magabata ibn kasir ya sake cewa wa qala waqi'u waqi'u yace an sa'idun al-makki daga sa'idun al-makki an tawus daga tawus ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال سي طاووس يتي ليس بكفر ينقل عن الملة ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci aya take nufi ba da ka kaga mutum yana da bukatar yayi karatu kuma karatu a wajen malamai ba kawai ka ji ana fadar aya ka jawo ta da zahirin lafazinta ka dora ta akan mutane ba wannan kala kato kenan wannan wargi kenan amma karatu dole ne sai ka yi shi wajen malamai kuma dole ne sai ka riki ilimi daga tushensa sahabban annabi da tabi'ai me suka fassara aya kaza sai ka fassara ba su fassara da haka ba duk zafin ka kai hakuri in kishin addini take tsammanin kana da shi sun fika yau ma me kai in an ana maganarsu? su kai da ka zo ka samu musuluncin a sauki aka haife ka a cikin sa aka yanka maka ragon suna su ka da ƙarfin tuwo suka samu musulunci sun faɗi kalmar shahada a lokacin da in ka faɗi ta a bakin rai amma yau ka cika duniya da kalmar shahada ba zai kula ka ba ga wasu suna rawa suna tsalle ko za a yi damba sai sun faɗa da wa kuma aka faɗa damban da su ba wanda zai yi damba da kai za ka yi babban matsalar shine musulmi ne idunansu ba su karanta addinin su ba sun fahimci addinin su sai son zuciya sai gaddama sai kaza sai kaza da haka dai addinin musulunci addini ne wanda yake na Allah ne ba na dan adam bane ba ubangiji shi ke shar'antawa duk zafin ka duk sanyin ka abin da ya shar'anta a kansa ake tafiya zafin mai zafi baya canja addini sanyin mai sanyi baya canja addini Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka ubangiji yace wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun lalle waɗanda ba su hukunci da abinda Allah ya saukar ba waɗannan su ne fasikai Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ce mana wa assalamu alaikum wa rahmatullah farko mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam albarka yace dan Allah malam ina son karin bayani akan hadisin nan da wani mutum ya buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mashi aure da wata mata amma ba shi da sadaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi iltamis walau khataman min hadid ya rubuta amma da dan kurakurai yadda na faɗa shine daidai iltamis sai yace law khat izir katimun yake nufi ko katimin mana dai bai yi alifi ba a ƙarshen mimun wanda a asali kataman akwai alifin da ta kuma min hadidin shi kuma sai ya kawo alifi a can da fataha biyu a sama min hadidin ne wannan hadisi asalin sai na cikin sahih bukhari da muslim hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake wata rana muna zaune da annabi sai ga wata mata ta zo sai ta ce ya rasulallahi inni wa habtu nafsi laka ya ma'aikin Allah na ba ka kaina da kaina in kana so na ka aure ni domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka wannan izinin idan mace ta ga tana son annabi sai ta zo ta gaya masa da ta gaya masa kuma in ya ga yana son ta to shikenan aure ya dauri sadaki kawai zai bata ba sai an je an fada a gidansu ba shi darajarsa da kimarsa a wajen Allah ta wuce sai ya zo neman auren gidanka sai dai in ya auri yarka kawai ya zo ya ce wani na auri yarka to kai kuma dole ne dai kai godiya shi kadai yake da wannan damar amma duk sarautar sarki duk mulkin mai mulki duk talaucin talaka idan ya ga yarsa sai ya ji ya roƙe shi manzo Allah ne kadai kima da darajar sa ta fata malamai suka ce saboda me saboda ai asalin abin da yasa ake neman waliyin mace a wajen aure dan kar a zalunce ta to shi ko annabi Allah ya tabbatar ba zai zalunci ba ba yadda zai yi san kai sadaka Allah yake wa mar'atan mu'minatan in wahaban nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha yace khalidatan laka min da duk matar da ta ga annabi in dai tana son sa ta zo ta ce ta ba shi kanta da kanta in annabi ya ga yana son ta Allah ya ce mun aura maka amma khalifatan laka min dunil mu'minin kai kadai muka yi wa haka banda sauran mu to ita wannan baiwa Allah sai ta zo ta ce wa annabi ta ba shi kanta zanna ya ɗaga kansa ya kalle ta sai ya sunkuyar da kai aka daɗe bai sake kallon ta ba sai sahabbai suka fahimci baya kanta ashe kenan annabi yana da damar yin zaɓi kada a ganka malam kana neman fara doguwa silinda a ce a malaman nan ma sun san ustazan nan ma ta san a kasar hausa akwai wani tunani sai budurwa ta zama gata nan gata nan ku ta tatsuniya sai a ce wannan ta malamai ne saboda shi malam dolo ne wanda kuma ba haka bane da kake jin kai ma dan duniya kai malam ma a duniya ne yadda kake son kyau malam ma yana son kyau wa yake kin kyau da haka manzo Allah ya tsaya ya kalle ta da kyau da ya gamsa masa ba sai ya kau da kai ya dade bai sake kau da kai baya kalle ta sai wannan sahabi ya fahimci cewa annabi fa baya bukatar matan nan baya sha'awata, ba ta yi masa ba sai ta ce ce ya rasulullah zawwijniha in lam yakul laka biha haja ya ma'aikin Allah ni auren min ita in kai ba ka so sai annabi ya ce da shi hal indaka min shay'in tusbiquha kana da abin da zaka bata sadaki sai ya ce mali illa ibari haza ya ce ya ma'aikin Allah ban da komai sai wannan zanin nawa da ka gani a jikina sai dai mu tafi wajen tela a raba biyu ta daura bi in daura ni ta nabi ce a innaka in a abaitaha ibaraka jalasta wala ibara laka yanzu idan aka je aka yanka wannan mayafin naka aka baka rabi aka baka rabi to ai an bata goma biyar bata gyaru ba kai kanka yanzu ba zai ishe ka ba ita kuma ba zai tsinka maka komai ba sai ce je ka dai in tani shay an ghayra haza, je ka nemo wani abu ba wannan ba sai aka ce a ruwayar falta masa walam yajid shay'an yaje ya nemo ya binciko amma bai samu komai ba sai zai kiya aikin Allah ban samu komai ba annabi yake sake zuwa ka binciko intanet walau khataman min hadid je ka nemo ko da zo bakin karfe ne yaje duba ko zo bakin karfen ba a samu ba zoben bakin karfe shine abin da zaka ga galibi ya fi komai wulakantuwa cikin tarkace za ga a tarkacen tsofaffi ana samun sa zoben bakin karfe a wulakance a cikin kaya to ko shi saboda talauci a wancan lokacin mutum yana iya nema ya rasa mana bin da komai to a nan waɗanda suke kafa sukan kawo wannan hadisin sukan ce wannan hadisin hujja ne na asa zoben bakin karfe tunda annabi ya ce a je a nemo to amma sai Muhammad Nasir bin Al-Albani a cikin littafin Adabu Zafa fi sunnati al-mutahhara ya kawo hadisin ne magana yace cewa a je a nemo zobe ko na bakin karfe baya halatta sa zoben bakin karfe ba hujja bace an gane ko ya ce domin nan a babin sadaki ne babin sadaki kuwa abu ne wanda za ka ɗauka ka bayar ba wanda yake jikinka ba yanzu misali namiji zai iya siyan zoben zinare sarƙar zinare biyu aje a matsayin kadara amma zai saka ba zai sa ba kuma inda zai tashi aure zai iya bada shi sadaki ce na ba wa matata sadaki sulan gwal kaza amma zai sa gwal yace to kaga wannan ba zai yi ba a kiyasi da wancan akan wannan da haka ya dan uwa na san kila wannan tunanin shi ya zo zuciyarka da yawa daga cikin dalibai ma wannan tunanin ya kan zo zuciyarsa in an ce musu sa zo ban bakin karfe harama sai su tuno da wannan hadisi to ya annabi kuma ya ce a nemo ai sadaki amsa shine ba duk abin da ka ba da sadaki ke nuna ya halatta ka amfana da shi ba akwai abin da mata za su yi amfana maza ba za su yi amfana ba akwai abin da da matan da mazan duk ba za su yi amfana ba suka ce a nan ko ita matar aka ɗauki zoben bakin karfin aka bata ba za ta saka ba da mun ba sharadi bane dan an baki abu na sadaki sai kin sa namiji yana mallaka zinare ana iya shi zinare kuma ba zai sa ba amma zai iya wani amfanin da shi an gane ko ta iya ajewa sai alfahari da shi watan wata rana wannan shine sadaki na abin nufi ba a dai aure ta ba sadaki ba da ya kamata mu fahimci wannan in shari'a ta ce kaza ta ce kaza to mu tsaya kan mu fahimta kuma mu karanta maganganun magabata don su daɗa ɗora mu akan saiti Biya da hankalinka da tunaninka ya kai da kaifi wajen gano abubuwa to su Allah madaukakin sarki yakan ba su hankali da tunani sama da namu kamar yadda daman abin a shari'a ta nuna dan halittar da ta gabace ka ta fita ka komai kwaliti in tunani yau muke takama da shi iyayen da kakannin sun fi mu ballantana kuma magana imani wanda shi imani shine uwa uban abin da ke haifowa da mutum fahimtar gaskiya wanda ko babu sun shi da haka dai wannan shine in kana neman karin bayani ka nemi littafin adabu zafaf za ka ga munakasha ta ilimi da shekul Albani yayi Allah ya ji kansa da rahama dangane da wannan hadisin da kuma hadisin da ya hana sa zo bakin karfi wasu malaman ma suka ce annabi ya ce masa je nemo ne duk da ya san ba zai samu ba domin ana iya cewa yaro je ka nemo abu an san ba zai samu ba irin a gwada hankalinsa annabi ya san ba zai samu ba ma'ana yana ya san cewa talaka ne na yankan wuka to a nan ne magana za ta zo a kan cewa kenan talaka yana neman aure a baki eh malamai suka ce in dai an san yana da sana'a sana'a daban kuma rashin kuɗi daban in dai yana da sana'a ya zo neman aure dole ku bashi amma bai da sana'a to ba a bashi komin kuɗinsa don in ya cinye kuma zai dawo ya durkusa mutum ne gashi da miliyan goma amma fa bai da sana'a ki sadaka aka ba ya Yasa ta gaba yake ta cinyewa to ai za ta kare in ta kare me zai yi ya sake dawowa bara to kaga wannan ba za ka dauki yarinya ka ba shi ba amma matukar mutum yana da sana'a to an san ana sa ran zai yi arziki dan ya samu hanyar arziki wannan kam sai ka daura masa aure da kaka in ya zo nema matukar ya cika sauran sharuɗa na addini da sauransu da aka fi wannan sahabi talaka ne bai da kuɗi amma kuma yana da sana'a shi yasa annabi ya bashi aure dan ya san yana da hanyar nema wanda duk ne nema kuma yana tare da samu wa alaikum assalam sana'a muke magana dan uwa a wannan bai da sana'a bai da sana'a mana shi yana jiran ne samun sana'a ne yanzu amma bai bai da sana'a karatu ba sana'a bane sai dai hanya ce zuwa ga sana'a musamman karatun duniya karatun rayuwa wannan karatu ne na sana'a amma dai yanzu babu sana'a ko ba haka ba yawwa mutumin da ya gama karatu bai samu aiki ba har yanzu bai da sana'a idan ya sana'a ya samu sana'a shine aiki ko yaya aikin yake ba a raina masa in ya nemi aure sai a bashi eh wa alaikum salam

bayan kwana biyu ko uku jinin ta ya dauke ta komo sallah kuma tana azumi amma tana ganin jiri sai ta dakatar da azumi ta ci gaba da neman magani in ta warke daga baya kuma sai ta rama azumin mukan da ta sha Allah ya ba lafiya mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tambaya anan shine ni ne nake aiki a gidan mai a gidan mai amma yanzu na gane na bari saboda cutar da take ciki to yaya zan yi da wanda na cuta a da kuma a halin yanzu na daɗe yaya zan yi na tuba kuma haƙƙin mutanen ya zan biya kuma yanzu ya daɗe mana irin masu rage litan nan ko a gidan mai wanda suke ta cutar mu ka ba da kudin mai ka sai mai kaga ka ba da kudi mai yawa a ta hura ma iska lambobin banza su ta wucewa to Allah ya shirye mu ya shirye ka Allah ya karbi tuban mu ya karbi tuban ka wannan duk abin da kai ya riga ya wuce wanda kake iya gani cikin waɗanda ka taɓa yawa haka in ka ganshi shi sai ka ɗauki kuɗin ka bashi in kuma ka san inda za ka same shi wajibi ne ka neme shi ka ɗauki kuɗin ka bashi domin yana daga cikin sharaɗin tuba ga wanda ya ci haƙƙin mutane sai ya yi raddul mazalim ya mai musu da kayan su sannan Allah zai karɓa in kuma ba za ka ga gane su ba ko kuma ko ka gane su ba ka da abun biyan su malamai suka ce in dan ba ka da abin biyan su ne ka san inda suke in dai ka san inda suke to sai ka rubuta cewa suna ban ka bashi in ka mutu ma magadan ka za su gani sai su biya su idan kuwa kwata kwata har ka mutu baka samu ba ko baka gan su ba matukar kayi tuba tuba na gari ana sa ran Allah zai biya maka a taskarsa amma kai kuma wajibi ne yanzu ka dage da na filfili ka rinka yawan sadaka yawan sadaka domin in Allah zai biya ka daga irin wannan taskar ta ta aikin alheri zai ɗauko ya biya to kaga in aka bincika kuma ba komai to akwai matsala sai ka yawaita sadaka duk wanda ya yawaita cutan mutane kuɗi yanzu ya zo ya tuba kuma ba sa nan to wannan kuɗin da ya sata na mutane sai ya yawaita sadaka da su ba wai shi ke da ladan sadaka ba mutanen da yake cuta za a rinka ɗiban wannan ladan ana kaiwa a lahira dole Allah zai sanar da su zai nuna ka ya tona maka asiri amma sun zo shi hakka sai Allah ya ce to ai na biya ku kuma a duba akawun ɗinku ba ku ga kaza kaza ya shigo ba ku ga alad ba da aka mun biya ku shi kenan sai su tsale ka amma ka cuce su baka biya su ba sun mutu kuma baka yi aikin da aka yi musu alad ba kaga akwai rigima Allah ya kiyaye tambaya ta biyu ce hukuncin wanda ya samu mutum yana sallah sai ya bi shi akan magriba amma shi limamin sallar isha yake yi amma ya bi shi har aka gama nan ya saba wa abin da malamai suka ce domin hukuncin kabin mutum sai sallar ku ta zo ɗaya ɗan lokaci ɗaya kamar yadda wasu suka ce ko da ba ɗan lokaci ɗaya ba kuma hai'arta da adadin raka'o'inta ya zama iri ɗaya magriba raka'a uku ce isha kuma raka'a hudu ce an gane ko da aka wasu malamai suka ce ba a bi to amma da ya zama ka bi shi bisa ga kuskure ba laifi in ya idar in shi isha yake yi kai magariba kake yi kaga dole kai ta ta zama nafila ba ta yi ba in ya idar sai ka sake tunda yanzu ya tsara maka raka a daya kuma daman baka da damar ka sallame kafin shi an kai raka uku ce to ni ne birki anan ai ba zai yi ba dole sai ka bulima to kaga lokacin kuma da kuka kara ka kai a hudu to kai kuma ka fita daga magriba da haka wannan ba ta yi ba a matsayin magriba sai dai dole ka zo daga baya ka yi magriba ka daban wannan ta zame maka nafila wa alaikum na'am na fahimta akwai yanayin haka a salatul kawab na da kake so ta shi ma sai ya wuzuro to ai salatul khawfi hukuncin ta daban da salatul amni shi wancan yana da uzurin alkaw shi wannan ne uzurin sa wannan ijtihadi ne na shehu Allah ya ji kansa da rahama amma dai ba a kiyasan zaman lafiya da kuma tashin hankali saboda asali illoli ne sun sha bamban yanayi ne sun sha bamban shi a halin tsoro ai akwai yanayin da sujada ma ba a yi ruku'un ma ba a yi a kai ake sallar wa in fitum farijalan aw rukbanan amma halin zaman lafiya zai yi ka kiyin sujada tayi sallar da aka ba a kiyasan abubuwa guda biyu asali akwai abinda da malamai suke ce da shi in dai ba na tsammanin la'alla ko dan uwa kai ne baka fahimci abin da shi malam mutumi yake so ya faɗa ba sosai ina dai kyautata musu da so amma dai ka'ida shine a musulunci akwai abin da ake kira da suna kiyasi shi kuma kiyasi baya yiwa sai an samu tasawin illa illa ta zama iri ɗaya wancan ma tsoro ne wannan ma tsoro ne amma wancan zaman lafiya ne wannan kuma tsoro ne shi yasa malamai suka wa imamu malik sha akan addade sadaki da rubu'u dina wannan rubu'u dina din da ake ta rubuta a matsayin sadaki mafi karancin sadaki a malikiya duk sauran malamai ba su yarda da imam malik ba suka ce saboda maganar rubu'u dinar a wajen yanke hannun sata ne shi kuma aure wajen jin daɗi ne ka haɗa yanke hannu da jin daɗi ne kawo hutu haɗin su domin shi kiyasin imam mali ya ce tun da ango nema yake ya mallaki wata gaba a jikin matarsa shine ya mallaki damar saduwa da ita wanda wannan wajen saduwar a matsayin gaba yake a jikinta ya ce to ni kiyasi da abin da ake yanke gaba barawo da shi sai mu sa mafi karancin sadaki shi ne wannan to kaga hadisin da muka karanta a kuma ya rusa wannan ko in iltamiz walau kataba min hadis zuzuba mutum zai karfe ai bai kai rubu dinar ba ina ma da aka shi yasa malamai suka ce wannan hadisin hujja ce akan cewa sadaki bai da ƙasa bai da sama gwargwadon ikonka gwargwadon damarka kake bayar da sadaki duk da ba a son kuma gasa a cikinsa amma dai wannan kiyasin na cewa eh, sallar tsoro ma ane mata withdraw a ciki mu yi shi akan sallar zaman gida gaskiya wannan yana da rauni kwarai da gaske tunda wancan halin tsoro ne wannan kuma halin aminci ne illolin guda biyu sun sha bambam Mhm. Hmm. amma kuma bai yi sallah da liman ba bai samu jam'i ba duk uzurin da ya sa ka fita ka bar liman to ka bar jam'i hujja shi ne hadisin mu'azu dan jabal ma'azu dan jabal ya je yi wa mutanensa doguwar sallah ta magarba ko isha a raka a farko ya karance suratul bakara raka a farko fa sai wanda daga cikin waɗanda suke bansa akwai wani lebura ya aiki ya gaji kawai sai ya withdraw ya fita amma da ya fita sai ya sake kabbara malamai suka ce saboda kana fita kafin liman sallar ta baci yana daga cikin abubuwan da suke bata sallah ga mamu ya aikata ma wani rukuni kan limaminsa ba ma wai ya fita daga sallah ba yanzu da za ka yi ruku'u kan liman sallar ka ta baci wannan ijma'i ne na malamai babu sabani suka ce masu bin liman iri uku ne akwai wal liman sa'an liman kanin liman suka ce biyu ba su da sallah ɗaya ke da sallah waye mai sallah kanin liman kanin liman mai jiran sai liman yayi abu sannan yayi amma wal liman mai riga liman da sa'an liman mai yi tare da liman duk ba su da sallah riga liman rukuni ma fata sallah ne ballantana ka fita kai na kai nasa wallahu ta'ala ala wa alam yace assalamu alaikum Allah ya ba mu ladan ibada amin yake tambaya shine ya hukuncin mutumin da yake aiki da yana hana shi yin sallah akan lokaci a cikin cikin musulunci sai ya bar wannan aikin hukuncinsa kawai shine ya bar wannan aikin ya samu aikin da zai rinka yin sallah akan lokaci domin sallah akan lokaci shine abin da aka turo ka duniya dan kai duk wani abin da ba wannan ba so ake ya taimaka maka wajen yin sallah akan lokaci in aikin kamfani kake yi sha aka yi kai don ya taimaka maka sallah domin dai Allah ya san sai ka ci kuma ita sallah dole sai an ci an koshi an natsa ke yin ta to sai ka damar ka yi ayyukan da zaka samu abin da zaka ci dan ka sake samun natsuwar kai sallah to amma sai ya zama kuma ribar kafa tana sa ka rasa jari ko riba tana sa ka rasa uwar kuɗi wannan wani irin abu ne ka yarda da wannan kasuwancin kasuwancin da kullum sai dai kai ci ko babu riba kaga wannan hasara ce babu kamu a cikin su sai a bar shi wai wasu sun ce ya haramta wasu kuma sun ce bai haramta ba ya abin yake abin da na ce ni ma ya haramta sai a samu wani wannan yace mala ana uhibbuka fillahi tambaya ta ita ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu yace tambaya ta ita ce malam zan iya addu'a cikin sujada da husna ko to da hausa ko dole ne sai da larabci in kuma ban iya ba to yaya kenan ai kai za a tambaya ba dole bane ba ga wanda bai iya larabci ba sai yayi addu'a da larabci amma wanda ya iya larabci to kuma makaruhi ne yayi addu'a ba da larabci ba haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa ya ce wa tukrahu rubana rubana shine duk wani yare da ba larabci ba kamar yadda bature yake cewa min banasula ko duk wani yaren da ba turanci ba to shi ma shekul islam ibn ce ga wanda ya iya larabci makaruhi ne yayi addu'a ba da larabci ba wannan kuma shine magana mai karfi mai inganci ra'ayin jumhurin malamai ibn hazm ne kawai yace ba wani da larabci da yarbanci da hausa da fullanci duk yaran Allah ne kowanne ka ga dama ka yi ko ka iya ka ƙi larabcin amma wannan maganar ba haka bace ba an yadda dukkan yare na Allah ne amma ya nuna larabci ya fi fifiko domin da ya tashi saukar da mafificin littafi sai ya zaɓi larabci kuma da kansa yawa larabci kirari da cewa yare ne mai fasaha yare ne mai kunshe da bayani an gane ko bilisanin arabiyyin mubin yare ne na larabci mai kunshe da bayani da haka Allah ya fifita larabci akan sauran yarurruka da ya tashi turo fiyayyen annabawa sai ya turo shi larabe, kuma banda larabci bai iya wani yare ba a duniya manzo Allah bai iya kowane yare ba a duniya sai larabci akwai maganganun da suke cewa a aljannan larabci za a yi yan wuta kuma indiyanci za a ba wanda ya faɗi wannan karka je ka haramta wa indiya yaran a ko an yi indiyanci a wuta wannan baya nuna cewa kuma indiyanci yana da aini ko an yi larabci a aljanna wannan kuma baya nuna cewa da wannan larabci ya fi sauran yarurruka ballantana kuma babu wani nassi da ya nuna cewa ga wani yare da za a yi magana da shi a wuta ko ga wani yare da za a yi magana da shi a aljanna duk wannan maganganun maganganu ne kawai na mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai tambayoyin ku da kuka matsa a kansu musamman tambaya akan abin da ya shafi zakkan gidaje da filaye in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu masa bayani na musamman akwai takarda da wani bawan Allah Muhammad Tasiu da har lambobin wayan sai ya rubuta min na kira shi sau ɗaya amma bai ɗauka ba sai na kyale shi da haka na bibi takardunsa da kuma sauran abubuwa da bincike nuna min in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zan zo in yi bayani akan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace na ga akwai sanarwa ko